الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama da mu aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addinin rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne Ya yi aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambarwa sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar da kuma ta adireshin imel na fatoyin rahma a cikin da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook yau da yi muna asabar ne sha daya ga watan sha'aban na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu ba za a yi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina wanda ya zo daidai da hudu ga watan maris na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jani oyan babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kiran kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke haifuwa ni kuma suna na nan hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kallon bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraron a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa Allah subhanahu wa ta’ala godiya bayan gaba zaɓe na ƙasa da aka yi a saboda ta gabata kuma har aka ta da faɗar wanda ya yi nasara cikin 'yan takarkaru da suke neman wannan kujera ta shugabancin ƙasa muna yi wa allah godiya yadda aka yi zaben lafiya kuma aka gama lafiya da wasu wurare da aka ɗan samu hatsaniya amma dai a dunkule za mu ce abu an sami yinsa cikin sauki da kuma kwanciyar hankali ba tare da kamun tashin tashina ba hakanan bayan faɗar sakamako Allah subhanahu wata'ala ya sa an kai zuciya nesa an kuma kauce wa dukkan wani abin da aka saba yi na yabutsi da harfifi da tashin hankali wannan abin da za mu yi wa Allah godiya ne a kansa muna kuma addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana da wannan ni'imar a zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba Allah ya sa a yi su lafiya a gama lafiya a kamar yadda duk kowa ya sani cewa duk sanda aka ce ga abu guda daya mutane biyu ko sama da biyu suna takara a kansa to dole ne dai mutum ɗaya ne za a dan kama wannan abu ba zai yi dukansu kowa ya samu ba kuma na tabbata dukkan wani wanda yake shiga harkar takara ya san da wannan cewa ko dai ya samu ne ko ya rasa a abinda muke jan hankali a kansa ga waɗanda suka shiga waɗannan takarkaru suka nemi wannan matsayi na farko dai su yi wa Allah su wata ala godiya a kowane ne kowane hali da suka samu kansu a ciki sawa mutum ya yi tsinci kansa cikin wato ya tsinci kansu cikin wanda suka yi nasara ko kuma a'a abin da ya nema bai samu ba yi wa Allah godiya bai san hikimar da ta sa ubangiji wata ala ya ba ma wancan shi bai ba shi ba a mu sani cewa duka abubuwa na hannun Allah babu wani abin da yake hannun wani ba Allah ba mun yadda cewa Allah shine mai bayarwa kuma shine mai hanawa duk abin da Allah ya niyar bayarwa babu wanda isa ya hana shi duk abin da Allah ya niyar hanawa babu wanda isa ya bayar da shi mu musulmi an koyar da mu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wannan cikin sallolin mu ko bayan sallolin mu da muka yi na farilla mukan faɗi wannan wato wannan kirari ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allahumma la mani alima a'taita wa a mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadd minkal wato ya Allah babu wanda yake hana abinda ka bayar babu kuma wanda yake bayar da abinda ka hana kuma dukkan wani mai ji da isa isassa ba za ta amfani shi wurin Allah ba abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu addu'a ce zikiri ne da Allah da annabi ya koyar da musulmi ya rika fadar sa dan ya zanto yana halarto da shi a cikin dukkan al'amuransa na rayuwa cewa Allah subhanahu wataala shi ke bayarwa shi ke hanawa in yayi ne da baka ba wanda ya sai hana ka in duk duniya za su haɗu don su hana ta ba za su iya hana ka ba in yayi niyyar ya hana ka kuma babu wanda ya isa ya baka shi wannan ya kamata duka waɗanda suka shiga harkar takarkarun nan su rika jin wannan a zuciyarsu da wanda ya samu da wanda ya rasa wanda ya samu ya fahimci cewa Allah ne ba shi wanda kuma ya rasa ya fahimci cewa Allah ne subhanahu wataala bai ga damar bashi ba kuma ya yarda cewa aikin Allah cike yake da hikima Allah subhanahu wataala baya yin wani abin da babu hikima sautari dan adam saboda karancin ilimi da Allah ya bashi na sanin abin da yake gabansa na gaibu dan adam zai so abu kuma ya zanto ba alkhairi ne gare shi ba ko ya ce abu alhalin kuma shi ne alkhairi gare shi Allah yana cewa kutiba alaikum kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce an wajabta muku yaki alhalin ba kwa so zuciyarku ba ta so amma tana yi wa ku ki abu ya zanto ne alkhairi tana wa kuma ku so abu ya zanto ne sharri Allah subhanahu ta'ala ne ya sani ko ku sani ba to ya kamata mumini ya rika jin wannan a tare da shi ko yaushe cewa kada ya zata cewa duk abin da yake ki ne alkhairi gare shi ko ya sharri ne gare shi ko ya rika ganin sharri ne gare shi haka nan kada ya rika jin duk wani abu da yake so alkhairi ne gare shi yadda cewa zaɓin Allah shi ne zaɓi wal khairu fi makhtarahu Allah alkhairi yana cikin abin da Allah ya zaɓa masa kuma wajibi ne mu yadda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta komai da kaddara kai dan adam ubangiji subhanahu wata'ala ya baka damar ka yi fafutuka ka nema ka bi dukkan asbab wato hanyoyi da ake bi na neman abu ka bi su shari'a ce ta ce kai haka kuma ta neme ka da haka amma wannan ba zai sa ka manta da cewa kuma Allah ya rubuta komai tun kafin halittar sama da ƙasa da sama da shekara wato tun kafin halittar samai da ƙasa da shekara dubu hamsin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cikin hadisin amr ibn al-as wanda imam muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى يا رب تذكر أبي الذي كخن في لك الجرع كهذه التنسى قبان هلت تسمي لك أخا تشكروا له همس خمسين ألف سنة تشكروا دبو همس سولا كأبي الذي كيفارو شين أبي الله سبحانه وتعالى يا رب تذكر babu abin da zai faru ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta ba idan qada Allahu amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun in Allah ya riga ya hukunta abu kawai cewa zai abin da ya kasance zai kasance wa kana amrullahi qadran maf'ula annabi Allah yana cewa al'amarin Allah wata ƙaddara ce da take wato aiwatuwa take aukuwa babu abinda zai hana ta tabbata wajibi ne bawa ya rika jin wannan kuma ya rika fahimtar cewa duk abinda Allah ya kaddara hukuncinsa ne hukuncinsa kuma tattare ke da adalci mazin fiye hukumuk adlun fiye qada'uk wato hukuncin ka da kazar da kai hukunta min mai zartuwa ne a kaina sannan kuma hukuncin ka har ila yau abinda ka riga ka kaddara min adalci ne babu abin da yake zalunci a cikin aikin Allah Ba haka Allah subhanahu wataala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai da muka halitta mun halicce shi ne bisa kaddara haka Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta wannan wajibi mu'mini ya rika jin wannan sannan wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya zanto ya samu wannan abu to ya sani cewa Allah ne ya bashi ba ƙoƙarinsa ba ba dabararsa ba ba hikimarsa ba ƙarfinsa ba iyawarsa ba ba wasu mutane da suka tsaya suka yi masa kamfen ko kuma suka yi masa wani ƙoƙari shi ya sa su samu ba a sani cewa daga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana bayar mulkinsa yana bayar da mulkinsa ga wanda ya ga dama haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ce qul ma malikal mulki tu'ti al mulka man tasha wa tanzi'u al mulka mimman tasha kace ya Allah mamallakin mulki kana bada mulki ga wanda kaga dama kana kuma kwace mulki daga wanda kaga dama saboda haka ya zai cewa ba ba karfinsa bane ba dabara dabararsa bace ba iyawar iyawarsa bace a Allah ne ya riga ya rubuta zai bashi a ah, Allah na cewa laula iz dakhalta jannata fa qulta ma sha Allah la quwwata illa billah me ya hana lokacin da zaka shiga gonarka Allah yana gaya ma wani da Allah ya bashi wato gonaki masu ni'ima masu amfanin gona da yawa su arziki a ciki ce me ya hana zaka shiga gonarka ba zaka ce ma sha Allah abinda Allah ya ga dama wato shi ya auku la haula wala quwwata illa billah babu wani wani karfi sai tare da Allah wato ubangiji subhanahu wata'ala shi ne ya bani ba karfi na ne ya bani ba to haka wanda ya sami mulki ya kamata ya rika shi cewa wannan mulkin da Allah ya bashi ba karfinsa ba haka nan wanda ya rasa shi ma ya rika jin cewa daga Allah ne ba saboda bai bi hanyar da ta kamata ya bi ba kawai shi ne ya sa da a ce ya yi kaza ya yi kaza da bai rasa mulkin nan ba annabi sallallahu alaihi wa ya gaya mana cewa kada mu rika cewa dama a ce dama a ce baya daga cikin ɗabi'ar mumini bayan abu ya rika ya faru yake cewa la taqul law anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qadara Allah wa ma sha'a ka fa inna law taftahu amal kada ka rika cewa da kaza kaza kaza ne da kaza kaza ne zai auku nabi ce ka ce wa Allah ce kuma abin da ya ga ya aikata Allah ce kuma abin da ya ya aikata Allahu maf'ula dan Allah ya riga ya zartar da al'amari to dole abin zai kasance ce fa inna domin cewa da a ce kaza ce taftahu amala shaytan wannan magana tana buɗe ƙofar aikin shaytan ne ويشغلان ذي شبوه الأن أدم تكامس وصوان النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء وعبد الله إذا عباس تهينا كريمي شكو وسير ذي مسا ذكي تشيوا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf annabi yace da shi ka sani da a ce al'umma duka za su haɗu a kansa amfanar da kai da wani abu ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta ba za su iya tsinana maka komai ba sai abin nan da Allah ya rubuta ba. ci kuma ka sani da za su haɗu gaba ɗaya akan su cutar da kai ba za su cutar da kai ba da komai sai abin da Allah ya rubuta maka rufi'atul aqlam an ɗauki alkalma na rubuta komai an riga an rubuta an gama to jaffata suhuf takardu kuma su riga sun bushe wajibi ga wanda ya samu da wanda ya rasa su sani cewa wannan abu ne daga Allah kuma ya riga ya hukunta mu halittu yan adam Allah subhanahu ya riga ya rubuta mana sa'ayi wato mu tashi mu nema mu tashi mu nema amma kuma kada mu manta lokacin da muke nema muke bin asbab cewa komai kuma Allah ya riga ya rubuta shi idan mun samu mu yi wa Allah godiya idan mun rasa mu yi wa Allah godiya mu sani cewa Allah bai ba mu ba dan mun kowa ko dan mu muka mu muka yi abin da wato zai sa Allah ya so mu ya ba mu waɗancan kuma bai hana su saboda ba su da kiwa ko ba su da daraja ko ba su yi wani kokari ba sai ka Allah ya basu duk mu sani cewa da bayar wanda hana wanda daga Allah jin wannan a mu shi zai hana mu idan mun samu mijiji da kai shi zai hana mu mu rena wanda bai samu ba shi zai hana mu mu kanta wanda bai samu ba domin mun san cewa ba daga wajen muka ce ba daga wajen mu bane ba kokarin mu bane Allah ne ga dama ya mu wannan zai rage mana jiji da kai da nuna isa da wulaƙanta mutane ka duba ka ga fir'auna lokacin da yake ƙafafa cewa shi yayi wa kansa kuma yana da mulki yana da iko yana da fawa a hannunsa saboda ka dole kowa ya kiya ya bi shi saboda babu imani da Allah a zuciyarsa yana ga ya isa yi wa kansa komai ya rika takama a cikin jama'arsa bayan ya rena masa hankali ci alai sali mulku misir wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu mulkin masar ba a hannuna yake ba ba a hannuna mulkin masar yake ba ku duba ku ga ƙoramu yadda suke gudana ta ƙarƙashin gidaje na manya-manyan gine-gine na kuga ƙoramu ne suke gudu ta ƙarƙashinsu a falatun shiru mai ba kwa gani ne saboda haka ya rika wato cika baki da ƙarshe yaya ƙarshensa ya zama Allah subhanahu wata'ala ya dulmi da shi a cikin ruwan da yake takama yana gudu ta ƙarƙashin gidansa hakanan nan karuna lokacin da Allah ya bashi shi dukiya maimakon ya gode wa Allah ya yi aiki da Allah zai yarda da shi ya so shi ya saka masa a cikin dukiyarsa sai dukiyar da ya kajin cewa ai kokarinsa ne dabararsa ce iyawarsa ce ta sa ya samu kuma daman ya san in dai yana neman nan sai ya samu lokacin da mutanensa masu hankali suka nuna masa cewa dukiyar da Allah ya bashi. ya kyautata kamar yadda shi ma Allah ya kyautata masa wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك منه وأحسن كما أحسن الله إليك suka ce abin da Allah ya baka ka ne murgirar lahira da ba kuma ana nufin kamar tarabanka na duniya ba a'a ka yi amfani da shi cikin abin da za taimaka maka a rayuwarka ta duniya amma ka kamar ta lahira kuma ka taimaka wa mutane kamar yadda Allah ya taimaka maka ka kyautata musu kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka nemi barna a bayan kasa Allah baya san mabarnata da ya buɗe baki sai cewa inna ma utitu huwa ala ilmin indi daman na san Allah zai bani wannan ilimi na ne kokari na ne ya bani wannan to kaga daga ƙarshe ya Allah ya nuna masa ya masa cewa to da kai da abin da ya baka din duk ya nuna maka nashi ne ko yana da iko a kansa la karshe ce fa khasafna bihi wa bidarihi al ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al sai Allah ya sa kasa ta haɗiye shi da shi da gidansa gaba ta kuma ya waye gari babu wani wanda zai taimaka masa cikin mutanen da yake suke kewaye da shi suna zuga shi ba wanda ya kawo masa agaji ko taimako shi kuma damun ba zai iya kansa komai ba Allah ya kwace komai daga hannunsa to wannan shine sakamakon wanda zai rika jin cewa ni'imar da yake ciki iyawarsa ce sa ne kwarewarsa ce ta sa samu sai Allah subhanahu wata'ala ya kwace komai daga hannunsa cikin kankanin lokaci baina ashiyati wa buha ba zato ba tsammani hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun sai mutum yana cikin alfahari da fariya daga abin da yake ganin an bashi sai Allah ya kama shi kwatsam ba to ba tsammani ya wayi gari iya tsira, ba ya ga tsuntsu ba ya ga tarko ba duniyar ba lahira wajibi ne wanda Allah ya sa ya samu ya ji cewa samun daga Allah ne kuma ya fitar da jiji da kai da nuna isa da wulakanta mutane da zuciyarsa ya cire tunanin ramuwar gayya in an yi masa wani abu a'a ya sa abin da yake manufa ce mai ma'ana ta taimakon al'umma a gaba sanadu wanda ya samu ya sani cewa samun nan musamman abin da ya shafi mulki ko dukiya jarraba ce daga Allah jarraba shi Allah zai yi wani nauyi da ya dora masa da zai ga cewa shin nauyin nan zai sauke shi ko ko a'a ba zai sauke shi ba zai yi gaskiya ko ba zai gaskiya ba zai adalci ko ba zai adalci ba zai rike amana ko ba zai rike amana ba in yayi gaskiya yayi amana ya ga kyakkyawan sakamako a duniya na ahsanu fi hadhihi dunya hasana sana alahira ma kuma ya ga kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khairun wa ni'ma darul muttaqin Allah ce wanda da suka kyautata a duniya suka kyakkyawa sannan lalle gidan lahira shi ya fi alkhairi kuma madalla da gidan masu takawa idan zai kyautata to zai ga abin da yake da kyau a nan duniya kuma zai ga mai kyau a lahira annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sa tahrisuna ala al-imara ta satakunu عليكم وستكون عليكم ندامة إلا خزي وندامة وستكون عليكم خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ذاكو يتعب قد ينساهم ملكي ساهم مطعي النبي تقول ذات ذلك مكو ندامة دولا كنشي إلى نقوم بكيانا سيبقى وان ديريك أبنان دحكي دحكي ينسا وما يسوكي نوين ديكي كنسا النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة ونعمة المربئة وبئسة الفاطمة شو قبلتي النبي تي أمانة أمانة إنها أمانة وإنها خزي وندامة سنن شو قبلتي ولا كانت نيدا وندامة رانا قوة قيامة wato ga wanda bai yi gaskiya a cikin sama bai rike amanar da aka bashi bai ce ni'matul murdiya lokacin da take shayar da kai ma'ana lokacin da kake cikin wato ni'imar da jin daɗin wannan mulki ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi ka kwanta guri mai daɗi ka je inda kake so a yi maka jiniya ka zo a dare a baka guri a girma maka a yi maka kaza a yi maka kaza kana jin daɗi wani duk lokacin da take shayar da kai ne kana ma dalla amma zai ce wa bi isatil fatima tur da lokacin da za ta zo yayi ka lokacin da wannan mulkin za ka rabu da shi ka haɗu da Allah kuma a lokacin kuma a shiga lissafi abubuwan da ka karɓa da abubuwan da ka yi mai kai da su idan an Allah subhanahu ta'ala zai wa mutumin da yake shi kaɗai. da ya nemi sa da gumin goshinsa ya samu aka ce sai masa hisabi ta ina ya samu ta yaya kashe ina ga wanda za a tattara dukiyar al'umma a danka masa amana a ga wannan tabbas shi ya fi cancantar a tsayar da shi a masa hisabi dukiyar nan ta jama'a da aka danka a hannunka ta yaya ka kashe ta ta yaya ka fitar da ita daga asusun al'umma ta yaya kuma ka sarrafa ta to kaga a nan ne ido yake na fata nan ne ki saka shi ne wa bisa tilfafi ba tirar da wannan mai yayi lokacin da ka zo yaye ka a lokacin ne kuma za ka yi tir da wannan yanayi da shi ciki a shekara ya kamata mutane su rika jin cewa shugabanci mas'uliya ce abu ne da za a tambaye ka a kai kuma dole za ka ansa babu maganar lauya ya tsaya maka babu maganar ya ga takardu ko a batar da wasu fayil fayil fayil komai yana gurin Allah wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai Allah ya dige shi saboda ka babu mafita kai da kanka za ka riga bayani da kanka ka yi gabobin ka si bayani saboda ka ya kamata duk waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan abu a hannunsu su rika tunanin wannan sannan kuma a game da zaɓe da za mu so nan gaba da ya shafi wato zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha kamar yadda muka yi ta nasiha a wancan karan wannan ma za mu nanata a guji amfani da ƙarfi a guji amfani da matasa don tada tarzoma a guji zubar da jini ko salwantar da dukiya mu sani cewa annan abu Allah ya riga ya rubuta shi an riga Allah ya gama komai da wanda zai samu da wanda bai samu saboda haka amfaninka da 'yan daba ko matasa marasa aikin yi ko wasu 'yan iska ko wasu 'yan kato da gora ko 'yan menene amfaninka da su ba shi zai sa Allah baka in Allah bai niyar baka ba ba za ka samu ba sannan kuma ka bi wasu hanyoyi na taban Allah wanda kuma sai ya kama ka akan su ka zubar da jinin wani sai Allah ya tambaye ka akan wannan ka ji ma wani rauni sai Allah ya tambaye ka akan wannan sai ya yi maka hisabi a kan wannan ka ci mutuncin wani ka razana wani ka tsoratar da shi ka hana shi kwanciyar hankali sai Allah ya tambaye ka kan wannan ka hana wani ya samu haƙƙinsa sai Allah ya tambaye ka kan wannan saboda ka ka samu baka samu ba sai Allah ya maka wannan lissafi kuma abinda duk kai Allah ba zai baka ba saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yu'ti bil rifqi ma la yu'ti bil 'urf Allah yakan bayar ta hanya da take mafi sauki ta hanyar bin hanyar sauki akan abin da ba zai bayar ba ta hanyar bin hanyar karfi da tsanani annabi na ce fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati abinda Allah yake yake gurin Allah ba ta hanyar saba masa ake samu mutum nawa ne ya zo ya yi rigimar ya yi fataka da dukiya ila ta al'umma ya tayarwa da wasu hankali ya zubar da jinin wasu ya ji wasu rauni ya yi ci mutuncin wasu karshe wani sai ya ci zaben wata guguwar ta zo kuma fi da shi jiha nawa ce aka yi zaɓe wani yana murna ya ci zaɓe karshe kotu ta ƙwace ta bamu wanda yake bin sa an ga wannan a jihar zamfara an gansa a wasu jihohi to kuma duk abin da ya kafin ya kai ga samun nasarar a ce ya ci sai Allah ya tambaye shi wannan kasancewar an kwace daga hannunsa an ba abokin hamayya ta ba shi zai sa Allah ya kyale shi ba za ta yayi asara ba haka an kyale shi haka wannan zai sa an kyale shi to kaga ashe ka nema gurin Allah ka bi hanyar da ta dace in ka cancanta Allah ya rubuta zai baka sai baka amma da zarar ka nuna cikin wa Allah cewa ko da saban Allah sai ka samu sai Allah ya hana ka sannan kuma ya yi maka wani kamun kamun da babu wanda zai iya fatar ka ko a nan duniyar zai iya baka mulkin ya jefe ka da wata rashin lafiyar da kana ji kana gani wasu ne za su yi mulkin kai ta lafiyar ka babu kuma wanda zai iya baka lafiyar a cikin su saboda ka a guje ma wannan babu hankali da tunani kamar mutumin da zai shiga wannan takara ya ga hanyar da ta dace kuma ya zanto bai samu ba ya fito ya ba mu wanda ya samu ɗin goyon baya ya masa murna ya kuma nuna a shirye yake duk wani taimakon da yake so ba bashi babu wayewa da ta kai wannan babu hankali da yake wannan babu tunanin da yake wannan ga duk wanda zai nemi shugabanci irin wannan amma ta da jijiyar wuya da ta da zoma da ta da hargitsi da ta wannan ba hanya ce mai kyau idan ma mutum yana ganin an yi wani abin da ba daidai ba to akwai dokoki da ake da su da tsare-tsare da ake da su na ƙasa wanda zai iya neman haƙƙinsa a kotu nawa aka yi irin wannan kuma aka shiga kotun kuma aka yi nasa saboda haka in an yi abin da ba daidai ba ya tara hujjojin da yake da su zai shiga kotu a yi shari'a in yana da gaskiya a bashi in ma can kotun ba a bashi gaskiyar ba ya dangane mai da Allah haka Allah ya so wataƙila akwai wata hikima da su Allah bai bashi ba to kamata wajibi a guji tarzoma da tada hankali su kuma waɗanda za a yi amfani da su sani cewa babu a tararru kamar su wanda za a yi amfani da shi wajen a tada tarzoma don wani ya samu kujerar da yake nema kujerar ɗan majalisa ce ko kujerar gwamna ce ko wata irin kujera a yi amfani da shi shi a ɗan ba shi wani abin da bai wuce kuɗin cakulet ba bai wuce kuɗin biskit ba bai wuce kuɗin da zai cinye shi a yi ba ba tare da ya mako shi ba ya ɗaukar wa kansa zunubin da babu wanda ya isa ya sauke masa shi ya asarar lahirarsa saboda duniyar wani ya ƙona kansa saboda wani ga haske ina asarar da ta kai wannan ina taɓe wanda ta kai wannan ina rashin wayewa da gidadancin da ya kai wannan saboda matasa su guji dukkan wani abin da zai za a yi amfani da su wajen a ga an tashi ta da tarjuma kana da ra'ayi ce ka bayyana ra'ayinka a cikin akwatin zaɓe ka tafiyarka Allah ya yi ra'ayin nan naka zai samu wato rinjaye shi kenan sai bai samu ba ka dai kaddamar da abin da kai kake gani ka addu'a wanda Allah ya bawa ya zama alkhairi ga al'umma saboda ka ubangiji shi ya ga dama ya ɗauka ya danka masa mu roƙa masa Allah ya ba shi ikon yin adalci cikin abin da ya ba shi ya haɗa shi da mashawarta na kwarai ya haɗa shi da abokan aiki da ƙwarai su taimaka masa tallafa masa mu masu yi masa addu'a kan wannan muna addu'ar Allah wata wata'ala ya sa wannan zaɓe da za a shiga sati mai zuwa a yi shi lafiya a gaba shi lafiya kuma Allah ya mana kyakkyawan zaɓi da ya zaɓin da za mu yi murna ba zaɓin da za mu yi da na sani ba ya danka mulkin al'umma a hannun waɗanda za su zama masu adalci masu gaskiya masu tsoron Allah Allah wata ala ya mana zaɓi ba wai zaɓin ba zaɓin Allah shi ya fi namu domin zaɓin Allah akwai hikimar da mun ba mu ta ba da take ciki muna iya dacewa a cikin namu muna iya rashin dacewa Allah ka ba mu dacewa. Salamu kuma ne, malala lafiya da alkhairi. da ba ta farko a zaɓi daga wanda yake cewa malam shin ya inganta cewa zaben sayyid na abubakar da aka yi a matsayin halifa manzo sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a aka yi kafin zaben tasa? zaɓa sayyid na abubakar ba ƙura a kai ba lokacin bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar zan zo za su wuce su je gurin da ake maganar rasuwa sai wani daga cikin eh, sahabbai ya zo ya tare su a hanya yake cewa ku yi maza ku je sakifa sakifa wani wuri ne a cikin madina ku tafi can akwai abin da in ya faru zai zama tashin hankali ga al'umma ku je ku riski al'ummar annabi sallallahu tun kafin kansu ya rabu suka je suka samu wasu sun taru cikin mutanen madina sun fara tattaunawa akan waye zai mai gurbin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun fara cewa a kowane bangare a samu shugaba kai min na amiru ba min kuma amiru suka je suka samu sa'adin na ubada da sauran wasu daga cikin sahabbai suna gurin mutanen eh, sa'adin na ubada abinda mutanen al'aus suna kokarin su ba shi shugabanci domin daman shi ne shugaban kabilarsu to shi ne a lokacin suka riske su sai na abubakar ya yi magana sai na umar ya tashi shi ma ya yi magana bayan da sai na abubakar yana so a sa umar da umar ya tashi sai ya ce ya kama hannun abubakar ya ce ya yabe shi ya faɗi matsayinsa a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shi ya kamata ya zama khalifa a nan duka jama'a suka taru suka suka amince da shugabancinsa sannan aka watse daga baya kuma aka zo mu yi a ta gari gaba daya ba ba wai ba wai ƙura a kai ba wani ya fito takara wani ya fito takara a ga waye waye ya fi lokacin sai na umar shi kuma shi ya fitar da waɗanda wato a cikinsu za a zaɓi guda ɗaya mutum shida cikin mutane shida ɗin nan akwai Uthman ibn Affan akwai Ali ibn Abi Talib akwai Abdurrahman ibn Auf akwai Az-Zubair ibn Awwam akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas akwai Talha ibn Ubaydillah duk waɗannan guda shida. suna cikin mutane da adam sallallahu alaihi wasallam albishir da aljanna suna cikin mutanen da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wanda suka fara shiga musulunci tun farko ko wadanda suke da dattako suka ba da gudunmawa mai girman gaske a tafiyar addinin musulunci da taimakawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowannen su daga cikin zama shugaba a lokacin ya cancanta ya yi daidai ya to a cikinsu su je su zaɓi shugaba ɗaya daga cikin to haka suka je ita a tsawon kwana uku har aka kai ga samun wato usman ibn affan cewa shi ya kamata ya rike shugabancin daga gaba ibn auf ya bi cikin gari wato gida-gida yana bijirar musu da ra'ayin ko a usman dukkaninsu suna zaɓar cewa usman zai ya fi shekaru yana da shekaru fiye da na sayyidina ali kuma sannan yana da hujjuwa ga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar da sayyidina ali yake da ita to saboda haka aka yi shelar cewa sayyidina usman shi ne zai zama khalifa wannan shi haka shi zaben sai kasance ba wai zuwa a kai ana jefa ƙura da sauransu ba lokacin da sayyidina abin da sayyidina usman shi kuma ya rasu jama'ar madina suka zaɓi a to kuma lokacin abubuwa sun fara harbi tsewa daga baya dai abin ya tafi a haka wannan ne shine abin da ya faru to sai wannan da tambayar shi kuma yake cewa malam wani lokaci ne ya fi dacewa ya yi azkar bayan kiran sallah na biyu ko kuwa bayan an idar da sallah asuba bayan asuba bayan an gama sallar asuba lokacin da zai yi azkar na safiya wanda kuma yake da Allah bala idan mutum bakin ciki yana damunsa tare da damuwa a ransa menene mutum zai ta furtawa domin mantawa da wannan damuwa gaba daya a ransa to eh, yana daga cikin abin da musulunci ya koyar du'a'u eh, zinnun shine annabi Yunus alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'watu zinnun eh, subhanaka لا سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يتي دعوة لم يدعو بها مسلم إلا استجاب لها الدعاء تي يا باب من مسلمي ذي الله بإيك سي الله أنسى النبي يونس ينا تكين داموة ومن ينا تكين تكين كيفي يوانا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانا لك تكين أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان تكين صحيحين يقول حديثا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يكي شاء النبي صلى الله عليه وسلم يكسن الدعاء في الكر شكين داموة تنشي لا إله إلا أنت العظيم الحليم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لينا فأرولنا نيلا شكين داموة akwai hadisin abdullahi dan abbas da akwai rauni a sanadinsa kamar dai addu'a ce wacce ke mai kyau wato idan mutum ya zanto yana yin ta shi ma abu ne da Allah zai iya ba shi sauki a cikin damuwarsa ita ce Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati bi yadika madin fiye hukumuka adlun fiye qada'uka أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لذلك شاونا الدعاء سيدة متن إلى ييتا الله سبحانه وتعالى إلا أذهب الله همه وغمه لألا يستفير مثل دام وسط بكين شكنسا آه، يا canza masa بكين شكنسا da شكنسا sauraka wannan ita ma abu ne da addu'a ce da mutum zai iya zai iya yin ta lokacin da yake cikin damuwa Allah zai yayi masa yana daga cikin abin da annabi yake yi ya shiga damuwa ne shiga sallah eh, ya shiga ta kama yin sallah na nafila kana idza ko amru fazi'a ila salah abu in ya dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam yi gaggawa zuwa ga sallah domin sallah tana taimaka Allah ya ce usta'idu da sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma sallah daga sallah tana daga cikin abin da yake kwantarwa da mutum hankali ya lallashe zuciyarsa kai wannan kuma yake ce malam shi dole ne idan mutum ya zama kai ya fi ya yi salatu ibrahimiya ko kuwa ya yi mata cewa idan mutum bai yi bai yi salatin ba ba shi da sallah jumhur wato mafi yawa daga cikin malamai yadda suka zai kan cewa sa za su ga annabi sallallahu alaihi a cikin sallah sunna ce amma ba wajibi ba akwai wanda suka wajabta shi kamar shafi'iyya da wasu daga cikin hanabila suna ga wajibi ne a tahiya ta biyu amma magana mafi inganci cewa ba wajibi ba ne idan mutum ya yi shi to ya yi wani abu na sunna a sallah sallar su tana da kamala fiye da wanda bai yi ba amma in bai yi ba za a sallar shi ta ɓaci ko ya bar wani abu wanda yake wajibi a cikin sallah sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa shi malam menene inganci idan mutum ya ɗan sarki yana lazumi ko kuma yana wata azka idan an masa magana ba zai amsa ba sai ya gyara murya shi hakan ya inganta mai azkar karatun alkur'ani ba a hana mishi yin magana ba dan yana cikin karatun qur'ani wanda aka hana yin magana shi ne wanda yake sallah wanda yake cikin sallah wanda an hana shi mai da fi salati da shugula ita kanta sallah wani shuguli ne da ba a san cewa komo lillahi qanitin da da farko sahabbai in suna sallah suka yi magana a zuwa musu tambaya har ma har kasuwancin su ma ina sallah sai su rubuta tattauna ta shi ne Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa ah, komo lillahi qanitin hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi ku tsaya gaban Allah kuna masu da'a kuna masu kushu'i to daga lokacin sai so sun daina yin magana a cikin sallah saboda ita ce aka hana magana amma karatun qur'ani wani abu zikiri ne da in ka tsaya kayi magana za ka yi ci gaba da shi ba ta zai yanke ba hakanan nan a azkar da za ka zo kana yi dan ka da ka ba zai yanke ba amma sallah in kai magana kana cikin sallah ta ba ce saboda ka ita ce aka hana magana sun yana eh, ta ko yana karatun qur'ani wani ya shigo ya masa sallama zai iya tsayawa ya ansa sallama kuma ya ci gaba da wannan karatun ƙwar'ani ba tare da ya samu dacewa ba ko kuma ba tare da ya lalace ba saboda ka babu wani nasi da ya hana mai zikiri ko mai tasbihi ko mai tasbiri ko mai tahmidi ko mai karatun qur'ani ya yi magana yayin da yake cikin wannan idan har ta yi magana ta kasu ba a da yin da za su yi magana ba wani gyaran murya ko abin da ba ba ba inda faɗa haka sai wannan shi kuma yake cewa malam shi ne idan ya yi azumi ya kan tsaya a gida ya yi sallah magariba ba tare da iyalansa da yana yi masa wahala ya ce sai ya je masallaci sannan ya dawo ya sha ruwa shi ne ke tambayar shi hakan da yake yi ya yi daidai shan ruwa daban kuma zuwa sallah sai ruwa shi ne ya buɗe baki shi da biyu ɗan ciwar abu ne ya sallah sai da shi abinci kuma ya cika sa ba ana nufin cewa in zai shan ruwa ba sai ya ƙoshi ba shi ne shan ruwa ba shan ruwa ka buɗe bakin ka ba a cewa buɗe baki na da bakin ka yana da ba ka ba ka sa komai a cikin ta kiran sallah ka sa da biyu ka ɗan sha ko kuma ka riski ko da raka a ƙarshe ka samu ya fi a ce baka fi abin nan ba wai ana nufin in ka sha ruwa sai ka gama cin abinci ka sannan kan ka sha ruwa to inda har za ka samu wannan ko da na ka karshe ka samu ya fi a ce baka je ɗin ba ko zai in wata kila ko nisa ce nisa ne da masallacin yana da nisa sosai ta yadda tafiya da dawowa din tana za su hallace shi wannan kuma uzuri ne za a iya duba shi sai wannan shi kuma yake ce malam Eh, ya inganta cewar kafirci ne mutum ya hada mazhaba guda biyu dole sai dai mutum ya dauki ɗaya kawai ba wanda ya taɓa cewa kafirci ban taɓa jin wani wani littafi a rubuta cewa don kare da mazhaba kafirci kai ba ita mazhaba ba shari'a take nufi ba shari'a ɗaya ce ta ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da ita ya saukar mata da alkur'ani da karantar da wani alkur'ani da bayyana shi da sa sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ji daga bakinsa suka nakalci wannan bayani, suka ƙara wa al'umma bayanin wasu abubuwa da su suka fahimta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita shari'a ita ce yayi wajaba kowa ya kankame ya rike babu wani wanda aka yi kuma yake da damar ya kawo ta shari'a bayan wannan amma ita mazhaba abin da ake kira da mazhaba fahimta ce ta wasu al'amura da aka samu saɓani a kansu wasu suka ce kaza daga cikin malamai wasu kuma suka fahimci wani abu daban saboda wasu dalilai da dama wanda ba mu da lokacin da za mu ce mu bayanin dalilan da zai sa samu saɓani amma dai saɓani ɗabi'a ce da take tare da ɗan adam dole za a saɓa wajen fahimtar wasu abubuwan saboda saɓani da ake da shi wajen karfin fahimta ɗin wajen tattara nassussukan da za a yi bayani a kansu wadda ba yasa aka samu saɓani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wannan saɓanin da aka samu shine aka har mazhabobin nan suka kafu shahararru da aka sani guda hudu da wanda ba su shahara ba wanda su ma duk an yi su a tarihin musulunci ba a cewa don ka fahimci wani abu a nan ka fahimci wani abu a can ka fahimci wani abu na uku a can kowanne ka yi aiki da shi a mahallinsa a ce ta ba wai ba wai ba dalilin ta kuma wannan cikin malamai babu wanda ya kubuta daga wannan su kansu suka yi fatawa yau gobe su saki saboda sun gano wani abin da je basu su dace ba babu cikin su wanda ya ce maganar sa ita shari'a ce in ka in baka rike ta baka kaucewa hanyar Allah babu la la Abu Hanifa wala Maliku wala Imam Shafi'i wala Imam Ahmad babu cikin su dai kowannen su cewa yake yi shi mutum ne yana yin daidai na kuskure saboda ka ba ba wanda ya taba cewa dan ka bi wannan musabar nan ka bi wannan musabar nan shikenan ka kafarta in ka faɗa haka to ai kusan a cikin su a imman kansu dan sukan canza ra'ayi su koma kan wani ra'ayi imamu shafi yana da المذهب qadim yana da jadid imamu امام za zaka same shi a matsala ɗaya yana da kauri uku hudu ko fiye da haka yau ya faɗi wannan gobe hadisi ya bayyana gare shi ya ga cewa maganar su je ba haka ba ya bi wannan haka nan imamu shafi imamu malik akwai matsalolin da almajiran suka suka saba masa a kai suka bi wa ra'ayin wasu wanda ba shi ba kaji kenan ba wanda za bari a cikin al'umma ba ce sai ka ta shi ba wanda ya taɓa faɗa haka sai wani yake ta malam ah, tambayar ita ce ya da ana cewa duk wanda Allah ya baiwa baiwa ko kuma ya yi wa baiwa to ranar alkiyama sai ya tambaye shi ta yadda amfani da wannan baiwar da ya bashi to shi ne ke tambayar malam ya abin yake ga wanda Allah yau baiwar yin waka wanda Allah ce sun mala tus'alunna yawma idhin 'anil na'im da abin da ke ni'ima ce Allah ya baka ya ni'imta ka da shi to sai Allah tambaye ka ya ka gudanar da wannan ni'ima Allah ya baka dukiya ya kai da wannan dukiya. Allah ya baka ilimi ya kai da wannan ilimi ka faɗi gaskiya ka karantar da al'umma ka goyi bayan gaskiya ko ka a'a ka ɓoye ilimi ka goyi bayan ƙarya ka yi fatawa ta ƙarya sai an tambaye ka wata. wannan imar mulki Allah ya baka ya tsora ka akan wasu ka yi adalci a cikin mulkin nan ko ba ka yi adalci a cikin sa ba ƙarfi Allah ya baka ƙarfin nan ina ka gudanar da shi ka yi amfani da ƙarfin da Allah ya baka wajen zalunci ne ko ko a wajen kare gaskiya da kare wanda ake zalunta domin kada a zalunce shi da hana wanda yake zalunci kai zalunci duk wani abu da Allah ya baka na ni'ima shi ne Allah ce sai an tambaye ka ita waka waƙe wani abu ne hiba ce wani bangare na ilimi idan kana da hikimar rubuta maganganu na hikima na jan hankali ta rubuta maganganu da suka yi amfani wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya da tsaye da gaskiya da eh, yaɗa ɗabi'u masu kyau da jan hankalin mutane zuwa ga abu mai kyau da hana mutane zuwa ga abu mai kyau ta hanyar hikimar da Allah ya baka samu lada a nan a kai amfani da wannan hikima da ubangiji ya baka wajen assasa barna da yada fitsara da matsala da da rashin eh, abin da bai dace ba to kai ma sai Allah ya kama ka da wannan so akwai waƙi akwai kuma waƙa wannan kuma da za a zo a yi saboda kayan kaɗe-kaɗe da sauransu wannan kuma ba a kiranta wata baiwa ce da mutum zai tun tunƙaho da ita amma akwai waƙi na hikimomi da da a cikin su akwai irin su Hassan ibn Sabit akwai irin su Abdullahi ibn Rawaha akwai irin su Ka'ab ibn Malik dukkan su suna cikin eh, abin eh, wanda suke ƙwararru wajen wajen harkar rubuta waƙe Wani muke cewa muke kiran su wake na rubuce suna da wannan kuma al'umma ta amfana da su sun amfani musulunci sai da ke cemala shi ya inganta cewar ba kowar ɗan aljanna ne zai ga Allah ba duka wani ɗan aljanna babu wani wanda aka ce ɗan aljanna ne ba zai ga Allah ba ni ba san togaciya ba ma dai abinda nusu suke nuna cewa mummine za su ga Allah mummine za su ga Allah aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ce wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu koki a wannan ranar nazira nazira masu haske ne sannan kuma masu duba ne zuwa ga ubangijinsu waɗansu su ne mu'mini Allah ya faɗi cewa kafirai a ranar gobe kiyama za a yi shamaki tsakaninsu da ganin ubangiji Allah inna mu arrabbihim yawma idhin la mahjubun Allah ce kalla lalle su a ranar nan waɗanda ake tsare su ne ko ake sha makance su daga ganin ubangiji saraka an sha manci kafiri kafin kenan mumini shi ba zai ga sha maki tsakanin da ubangijinsa ba ya tabbata hadisin amr ibn murra nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai kira su cewa shin in kara muku sai ya Allah alam tubayyiz wujuhana alam tudkhilna aljanna ya ubangiji ba ka haskaka fuskokin mu ba sun yi haske kuma ka shigar da mu aljanna ma'ana wani abu kuma za a kara mana fiye da wanda aka bamu fa yukshafu alhijab sai a yaye musu shamaki da ke tsakaninsu da ubangijinsu فما أعطوا يومئذ شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم شأن نبي باب ولا أبو ألانا نزاء باس ديفي كلم أبنجس سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيكرنت الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدتك التوتة وسنة لساك مقومة في كونك عالي وأن قال حديث ينمشيني بنم أبنجس سنة أبنجس kuma wannan shi ne fassara da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa ayat kama umar Uthman ka'ab ibn malik huzaifa ibn al-yaman da sauran sahabbai haka nan da yawa daga cikin tabi'ai ولكن wannan shi abin da ya tabbata a cikin sallallahu alaihi wasallam yana annakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamati kama tarawna al-badr la tudamuna lan la tudamuna fi ru'yatihi wata rana ɗin salasar yana zaune shi da sahabbai hadisin jarir ibn Abdullahi Bajani. Wanda wanda ibn taymiyyah yake cewa shine mafi kyan hadisi da aka ruwaito game da ganin Allah subhanahu wataala ranar gobe kiyama cewa annabi yana zaune da sahabbai da daddare garan goma sha hudu ga wata lokacin wata ya cika yana haske annabi sallallahu ya wasallam ya kalli farin wata ya kalli haskensa yake cewa lalle ku rana gobe kiyama za ku ga ubangijin kamar da kuke ganin hasken nan ba tare da kuna turbitsi tseniya da turereniya wajen kallon sama wato duk yawan ku yanzu a nan da wanda suke wani guri za su daga kai su ga wajen nan ba tare da wani yana cewa an kare mu ba na gani ka za ku ga ubangijin ku na gobe kiyama to babu magana cewa wasu za su gani mumirai a da wasu kuma za a hana su ganin Allah a bi ya nuna mana kafirai su za a hana su ganin Allah a kenan mumirai za su ga Allah wanda ita ce kuma aƙida ta ahlus sunna wal jama'a eh, suka tafi akan ta sabanin wasu kungiyoyi da suka saba ma wannan cewa ba za a ga Allah ba za a gan shi a duniya ba za a gan shi a lahira mu a gurin ba za a gan shi a duniya ba amma a lahira za a gan shi kuma ne mai saka da kai masu turaren mu da kallon mu duka duka da wannan suka sun shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambarwa sifiri bakwai ko uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyawar.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu al professor sheikh muhammad sanu mari jalim oon babban malami a tsangar nazarin shara, da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamar shirin ana ce da kafin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh